Salamu alaikum askalamu barkamu da sake saduwa bidiyon yau zai magana akan yadda za ka iya connecting din ka zuwa ka ta amfani da Zenda wato application na Zenda wanda ake amfani da shi wajen sharing din files to yanzu abin da zan yi na farko shine a zan ɗauki waya na sai in je in buɗe wireless hotspot a nan hotspot in shi zan buɗe a waya to yanzu na buɗe hotspot sai in je kwamfuta na ma sai in receiving na connection ɗin hotspot ga hot ga wireless ɗin nan ya zo in connecting yanzu yawa gashi a waya na ta ce one, one device connected amma kuma a kwamfutar hanyar na connected ne amma dai zan yi azumin cewa ta riga ta yi connected yawa to sai in je yanzu sai in shiga zanda a wayana sannan a kwamfuta kuma sai in shiga chrome chrome browser shi wannan connection din yana buƙatar zanda na application na waya ne amma a kwamfutan ka kuma sai ka bude chrome browser no need ka dauko application na zanda akan kwamfutan ka to yanzu daga wayana kuma sai in danna wannan plus sign din da ke can sama ina danna shi connect pc zai fito to yana fitowa a nan wajen sai in danna connect pc a ƙasa gashi nan ya bani wasu lambobi ga su nan da yawa a step 3 to sai in amfani da su inda kamar idan zan browser a chrome browser dina na computer zan sa web address to yanzu kuma zai kasance ba web address din zan sa ba wai ina lambobin su zan sa lambobin da aka ban azan da sai in sa yanzu 190 2 168 ok gashi nan yanzu ta kama shi 43 sai 164 yawa 164 ne ne sai connect yawa ina danna connecting yanzu za ta ban dama in yi accepting ko decline to a waya na zan danna accept sannan a computer ma zan danna accept yawwa ana kuma sai danna confirm a computer na a waya na inda na ok daga ta na ban wai in ƙara reconnecting yawa to na sake reconnecting yau to gashi na yanzu yanzu duk files ina da suke kan waya na zan iya ganin su ta cikin nan don haka duk abin da nake son in download zuwa kan kwamfuta na directly zan iya sauke shi ta nan wajen sannan kuma duk file din da nake son in tura daga waya na daga kwamfuta na zuwa waya na shi ma duk zan iya yi sannan kuma a nan duk sun yi organizing ɗin komai files ɗin komai duk ana suna organized don haka ba za ku sha wahala wajen scrolling through kamar folder haka ba saboda komai organized yake in applications ɗin android kake so zaka je apps idan document kake so ko zip files haka ko kuma irin pdf duk zaka same shi a document sannan idan sound kake so zaka same shi a music in video ne kuma za ka same shi a videos in pictures ne za ka same shi a nan sai kuma idan kuma file manager ka kai son ka shiga direct ka je ka lalubo folder za ka amfani da wannan files button din a cikin inda zai kai ka file category ɗinka idan ka buɗe shi sai ka zaɓi abubuwan da kake so ka gama za ka iya koma home a cikin internal storage ne sd card ne da abin da kake so za ka yi to wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka din zandar ka zuwa pc ɗinka kar ku manta ku danna mana alamar subscribe idan har wannan bidiyon ya muku kuma kuna son videos makamancin haka sai mu haɗu a bidiyo na nan gaba wassalamu alaikum